radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan su kuma akwai mu ɗauke da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai shirin kisoshin rayuwa sai kuma amsoshin aƙida daga nan sai duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 28 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da takwas ga watan zulkada na shekara 1444 hijira kamariya masu rare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayun shekara ta 1964 kungiyar kasashen larabawa ta amince da kafar ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasinawa da plo an kafa ƙungiyar ne ta hanyar kafa wani kawance tare da kananan kungiyoyin falasinawa daban-daban sannan kuma shekara guda bayan hakan ne aka kafa reshen soji na kungiyar mai suna fata a shekara ta 1974 majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar plo a matsayin mamba mai sanya ido a majalisar a zuwa shekara ta 1982 plo tana da alaka ta diplomasiya da kasashen duniya fiye da 100 amma bayan mamayar da sojojin isra'ila suka yi wa kasar labanan wanda kuma nan ne cibiyar kungiyar plo take kungiyar ta fice daga kasar labanan ta kuma fara ja da baya daga ɗaukar makami domin yakar yahudawan sahiyuniya sai kuma da ƙarshe dai shugaban kungiyar na lokacin malam yasir arafat ya sa hannu a kan yarjejeniyar sulhu wadda ake kira da oslo inda a cikin yarjejeniyar ya amince da samuwar isra'ila amma ana ta bangaren isra'ila ta amince da ta baiwa falastinawa ikon yankuna na gaza da kuma yammacin kogin jordan amma duk da haka ba ta cika alkawarin da ta ɗauka ba maimakon haka ma sai ta ci gaba da ƙara yawan yankunan da take mamayewa a gaza da kuma gabashin kudus da gabar yammacin kogin jordan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan mayan shekara ta 1998 kasar pakistan ta jarraba makamanta na nukiliya a karan farko har sau biyar wannan gwajin da ya zo ne makonni biyu banda makwabciyarta india ta gwada nata makaman nukiliya sau biyar kuma a karo na biyu kasashen yamma ba su ji daɗin gwaje-gwajen da pakistan ta yi ba domin haka ne kasashen turai amurka su haƙa gaba mata takunkuman tattalin arziki da nufin tilasta mata shiga yarjejeniyar npt ta hana yaɗuwar mukamman nukiliya sai dai pakistan ta ki amincewa da hakan inda har yanzu ba ta daga cikin mambobi da suka rataba hannu akan yarjejeniyar npt kuma har yanzu suna ci gaba da yin zaman doya da manja tsakaninta da makwabciyarta india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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓarmu ta wayatar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 masu mu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran kammala kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ƙasar turkiya rasha ta ce a shirye take ta baiwa somaliya kayan yaƙi da ta'addanci a isra'ila an shiga mako na 21 a jere a zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin firaministan ƙasar benjamin netanyahu to ga cikakkun labaran a turkiya an kammala kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu bayanai sun ce ana son ran samun sakamakon zaben da wuri kasantuwar 'yan takara guda biyu ne ke fafatawa a zagayen farko shugaba rasar yar dogon ne ya samu ƙuri'u mafi rinjaye da kashi 49.52 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada sai dai hakan bai bashi damar lashe zaben ba tun zagayen na farko erdogan na fafatawa ne da babban abokin hamayyarsa kemal khalid darugulu wanda ya zo na biyu a zaben a wannan karo dai erdogan na samun goyon bayan dan takarar da ya zo na uku a zaben zagaye na farko wato sinan ogan wanda ya samu sama da kashi biyar cikin ɗari a sudan ɗaruruwan magoya bayan babban hafsan sojin kasar ne suka fito kan tituna suna masu neman wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar da ya fice wannan dai na zuwa ne bayan da kwamandan sojojin ƙasar abdul fatah al-burhan wanda ɗaya ne daga cikin bangarorin da ke rikici a wannan ƙasa ya buƙaci sakatare janar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya mai gurbin wakilinsa na musamman kan harkokin ƙasarsa bisa zarginsa da haddasa rarrabuwar kai mun buƙaci a tsige volker wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan daga mukaminsa wannan mutum shine babban wanda ke da alhakin yakin sudan saboda abin da ya yi da kuma rawar da ya taka wajen raba kan al'ummomin wannan yanki in shi sayyid ali abu anne sakataren siyasa na majalisar gani da ido na yankin beja a watan janairun shekarar 2021 ne aka nada perez bajamuse wakilin musamman na sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kuma shugaban ofishin diplomasiya na ƙungiyar don taimakawa sudan a lokacin mika mulki shugaba ibrahim ra'isi na iran ya buƙaci mambobin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur a duniya ta opec da su hana ƙasashen yamma shuka rarrabuwar kai a ƙungiyar ta hanyar karfafa haɗin kansu ra'isi ya bayyana hakan ne lokacin da yake ganawa da sakatare na kungiyar ta opec haitham algais ranar asabar a birnin tehran shugaba ra'isi ya kara da cewa har kullum kasarsa na da kyakkyawar alaka da kungiyar ta opec kuma za su ci gaba da karfafa hakan a nasa bangare kuwa sakatare na kungiyar ta opec haitham algais ya bayyana iran a matsayin ɗaya daga cikin kasashe masu matukar muhimmanci a kungiyar ta opec to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran ministan harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta baiwa sojojin kasar somaliya kayakin yaƙi da ta'addanci sergey lavrov ya yi wannan tayin bayan tattaunawa da yi da takwaransa na somaliya abshir omar jama a birnin moscow shugaban diplomasiyar rasha ya ce moscow ta sake jaddada aniyarta na biyan bukatun sojojin somaliya a yakin da suke yi da masu tsoron ra'ayi da ke ci gaba da zama a yankunan somaliya musamman al da al-qaida wannan tayin ya ƙara nuna yadda tasirin rasha ke wanzuwa a nahiyar ta afirka somaliya dai yana fuskantar harhare hare da dama daga ƙungiyar alka'ida reshen gabashin afirka ta alshabab a isra'ila an sake fitowa zanga-zanga a mako na 21 a jere don adawa da yunkurin firaministan kasar benjamin netanyahu na sake fasalin shari'a rahotanni sun ce dubun dubatar mutane ne suka yi cinkoso a kan tituna a garuruwa da dama a daukacin yankunan falastinawa da aka mamaye domin nuna adawa da gwamnatin netanyahu mai tsatsauran ra'ayi jama'ar sun yi cunkoso a titunan tel aviv da wasu garuruwa da suka hada da haifa da kuma birshaba da kuma wasu wurare da dama a fadin yankunan da aka mamaye a ranar asabar sabuwar zanga-zangar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan da majalisar knesset ta amince da kasafin kuɗin gwamnatin na bana wanda jama'ar ƙasar da dama ke cewa ba sa tunanin zai shafe musu hawaye game da matsalolin da ake fuskanta tun a watan janairu ne ake gudanar da zanga-zanga a kowane mako lokacin da Netanyahu ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da aiwatar da shirin da ake kira garan bawul a sha'anin shari'a zanga-zangar na ci gaba ne duk da cewa yahun ya ba da sanarwar dakatar da shirin nasa a ranar 27 ga watan maris da ya gabata to jama'a iya labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da bita akan su da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin zai dubi ne dangane da irin kalubale da masana suke ganin cewa yana gaban zababben shugaban tarayyar najeriya din bola ahmad tinubu wanda za a rantsar da shi a wannan litinin din daga lokacin da ya kama aiki wanda zai share tsawon shekaru hudu a wa'adinsa na farko wannan shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin a duk lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da zababben shugaban najeriya bola ahmad tinubu masana da dama a bangarorin siyasa da tsaro zamantakewa da dai sauransu a cikin da wajen najeriya din suna ganin cewa akwai manya-manyan kalubale waɗanda suke jiran tinubu da zaran ya karbi shugabancin tarayyar najeriya musamman ma bayan kwashe tsawon shekaru ana fuskantar matsaloli masu tarin yawa a shekarun baya-bayan nan a ƙasar. wanda tabbas gwamnatinsa za ta gaji waɗannan matsaloli kuma wasu da gaske za su zame mata babban karfin kafa da kuma kalubale kasancewar najeriya ita ce ƙasa mafi girman tattalin arziki kuma mafi yawan al'umma nahiyar afirka mutum miliyan 214 ne suke rayuwa a tarayyar najeriya saboda haka duk wani abu da ya faru a najeriya yana da tasiri a nahiyar afirka masu kada ƙuri'a sun zaɓi sabon shugaban ƙasa bayan kwashe shekara takwas ƙarƙashin mulkin shugaba buhari mai barin gado sai dai kuwa wanda ya yi nasara akwai wasu manyan ƙalubale ɗin waɗanda zai iya fama da su a mahangar masanan daga cikin irin waɗannan ƙalubale har da abubuwan da suke cim al'ummar najeriya tuwo a ƙwarya daga cikin su akwai batun hawa farashi wanda shekarar ta gabata kamar sauran alamomin duniya 'yan najeriya sun fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyakin abinci saboda rikicin kasar ukraine to amma farashin ya fara tashi ne tun kafin yakin na ukraine banda gwamnatin taron najeriya din ta rufe iyakokin kasar domin hana shigar da wasu kayayyaki din kamar yadda gwamnatin ta ce an kisa cewa an samu tashin farashi a shekara ta 2022 da kimanin kashi 19 cikin 100 wanda shine mafi muni da aka samu a cikin shekaru ashirin a najeriya garin rogo na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka fuskanci wannan matsala ta tashin farashi a faɗin najeriya da kuma har yanzu yalai suna jin raɗaɗin tashin farashin abubuwa kamar tumatiri da sauran kayayyaki na girki wanda abubuwa ne na larura da al'umma suke amfani da su idan sabon shugaban ƙasar yana son ya taimaka wa mutane akan rage raɗaɗin farashin abubuwa na bukatar rayuwa na da kullum to zai fuskanci kalubalen cewa yanzu ha gwamnati na kashe fiye da abin da take samu akwai batu na tallafin man fetur wanda yana daga cikin abubuwan da ake tace ce kuce a kansa wanda ana kashe makutan kudade kan tallafin mai din kuma kasar mai arzikin man fetur ta gaza cin gajiyar tashin farashin mai a duniya masu sharhi suna yin ishara kan cewa ko kasar za ta iya ci gaba da biyan bashin da ake binta ganin cewa a wasu lokutan cikin shekara ta 2022 kudin ruwa kawai na bashin da ake bin tare tarayyar najeriya ya fi karfin abin da take samu wanda kuma aksarin waɗannan basu suka da suka dabaibe kasar an ciwo su ne a cikin shekaru takwas na mulkin shugaba buhari a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka najeriya tana dogaro ne da danyen man wajen samun kudaden shiga da kuma kudin kasashen ƙetare sai dai kasar ta kasa cin gazar kudaden da take samu daga ɗanyen mafetar fetur ɗin an sace yawancin kudaden wasu kuma an yi watan da su hakanan kuma yawan man fetur wanda najeriya take haƙowa yana raguwa a cikin shekara goma da suka wuce zuwa yanzu a cikin shekara ta 2022 yawan man da ake fitarwa ya yi ƙasa fiye da kowane lokaci a cikin shekaru talatin an ɗora mafi yawan laifin a kan satar ɗanyen mai da masu farfasa bututun mai suke yi hakan ɗori ne a kan shekarun da aka kwashe ba tare da an zuba wani isasshen jari a ɓangaren mai ba wanda hakan ya sa tarayyar najeriya take komawa bayan matuka a cikin sauri a tsakanin ƙasashen afirka da suke fitar da ɗanyen man fetur a kasuwannin kasuwanninsa na duniya tuni dai gwamnatin shugaba buhari ta bayyana cewa za ta daina biyan tallafin man fetur ya zuwa tsakiyar shekarar nan kamar yadda kuma ta yi tanadi a kasafin kudin wannan shekara wata matsalar wadda tana ɗiga cikin abin da suke cima al'ummar najeriya tuwa a kwarya shine rashin aikin yi a tsakanin matasa abu na farko wanda matasan najeriya din suke so shine su samu aikin yi kowace gwamnati ce ta hau yanzu haka dai kashe uku cikin hudu na al'ummar najeriya ba su da aikin yi bangar matasa shekara goma sha biyar zuwa ashirin da hudu suna neman ayyukan yi tabbas matakan yaƙi da cutar corona sun taka rawa to amma yawan marasa aikin yi a najeriya yana karuwa tun kafin cutar corona sai kuma wata matsala ta tattalin arziki da yake tafiyar ne a kasar wanda tattalin arzikin najeriya yana samun ci gaba tun shekara ta 2015 sai dai baya bunƙasa da sauri ta yadda zai samar da aikin yi ga masu neman aikin ana ɗora wani bangare na laifin rashin bunƙasar tattalin arziki akan rashin tsaro to amma masana harkokin tattalin arziki a najeriya din suna ganin cewa karancin kuɗaɗen ƙetare da rufe iyakokin kasar da gwamnatin shugaba buhari ta yi san karya gwiwar masu zuba hannayen jari abubuwan bukatu ne yau da kullum waɗanda za su iya bunƙasa rayuwa da harkar kasuwanci sai kuma matsalar wutar lantarki an daɗe ana ta suka a kan ƙarancin wutar lantarki a najeriya alƙalman bankin duniya dai sun nuna cewa kasar kashi 55 cikin ɗari na al'ummar kasar ne kawai suke samun wutar lantarki baga kuma akwai batun matsalar tsaro magance karo matsalar tsaro din a najeriya shi ma babban kalubale ne ga sabon shugaban kasar lokacin da aka zaɓi shugaba buhari a karan farko shekara ta 2015 babbar matsalar tsaro da ke fuskantar kasar ita ce ta boko haram wadda ta fi addabar arewa maso gabacin kasar duk cewa da yanzu boko haram ba ta rike da wani yanki na kasar karuwar garkuwa da mutane da harahari na masu alaka da siyasa da rikicin manoma da makiyaya da na 'yan bindiga da kuma amfani da karfi fiye da kima daga jami'an tsaro na sanya gwiwar al'umma game da ikon gwamnati na tsaro da kuma lafiyarsu a yanzu matsalar ta yadu zuwa faɗin ƙasar ba arewa maso gabaci kawai ba wani masani ko mai bincike a kan harkoki na tsaro a tarayyar najeriya ya bayyana cewa babbar barazana wadda take iya kawo wa kasar zagon kasa a halin yanzu ta fuskantar zaman lafiya ita ce kabilanci da kuma bangaranci na addini a cewarsa kabilanci da bangarancin addini su ne manyan matsalolin da ke rura wutar rikici a ko'ina a faɗin najeriya kudu da ma arewa akwai manyan kalubale mabambanta da tinubu zai iya fuskanta arewa da kudu a bangaren arewa ya ce akwai matsalar 'yan fashin daji da satar mutane domin neman kudin fansa da rikicin makiya da manoma da kuma kwararar makamai da miyagun kwayoyi ta ne hanya a kudancin najeriya kuma ya ce akwai matsalar fasa bututun mai da satar danyen man da kuma matsalar 'yan awaran biyafara da kuma masu kutse na intanet da satar bayanai da kuɗi da ake yi ta hanyar yanar gizo to sai kuma wata matsalar wadda ita ma ta addabi najeriya a cikin shekarun nan ita ce batun matsalar ilimi ɗaya daga cikin yara biyar waɗanda ba sa zuwa makaranta a faɗin duniya daga najeriya suke kamar yadda asusun yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana kasancewar kusan kashi 40 cikin 100 na yara 'yan shekara biyar zuwa goma 11 ba sa zuwa makaranta lamari ne mai tayar da hankali a cewar rahoton na unicef wannan matsala ce wadda ta shafi kowane bangare na kasar to amma ta fi kamari ne a arewacin najeriya matsalar tsaro na daga cikin abubuwa waɗanda suka ta'azzara lamarin sai dai talauci da kuma bambancin jinsi na taka muhimmin rawa a wannan fage. to waɗannan su ne kaɗan daga cikin wasu abubuwa da ake kallon cewa za su iya zama babban ƙalubale ga bola ahmad tinubu baya ga wasu daga cikin manyan ƙalubale ɗin waɗanda suke a ƙasa wanda shi kansa ya yi ikirari da kansa cewa akwai abubuwa da dama waɗanda zai mayar da hankali a kansu waɗanda su ne suka fi muhimmanci kafin tankara sauran kasantuwar cewa najeriya ɗin tana fuskantar ƙalubale ta kowace fuska. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke mu dole anan zamu ja zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mutum kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Usman Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya to a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ne Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya kuke ba mu dama muna gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida ka shugaba uban tahiya Hassan Barka ina gaida Alkasim Baba Liman jihar Agar ina gaida eh, Sahabi ina gaida eh, Nafi Baban Nafisa ina gaida shugaba Rabi mai aski ya musu mai dan kuka Umar ta kusula dan minista Malama Matalla Hawala Gurges Budariya Share Zamana ina gaida eh, Inusa Mukiyayi Geza Milale ina gaida Sanusu, Madatai Isu Madatai ina gaida Kabir Sule Usman akwai Mamman Sani man akwai Abdulaziz Frezi ina gaida Siraji Letoro ina gaida amir laren Girkau ina gaida Abubakar Hajjaj ina gaida eh, eh, Sabi Sho garin Karyami ina gaida eh, Letoro mai sans miji soji mai ade sau ina gaida dukkan masu sauraron mu birnin da kaka yan club da fara jihar da magaram da ma Afirka gabaki daya mai magana Mamman Salisu wanda ake kiran shi Dozman Taksimo to Tribune Official ade sau daga da magaram jamhuriyar Nijar shugaba na kungiyar masu kira saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa Tehran mai magana Sa'adu Isa Jankuru Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia da shike muna karshen mako za mu gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida a shugaban wannan tafiya Hassan Barka da shi da abokan sa ina gaida Alkasum Baba shugaba na kungiya na masu kira da saurari na reshen Africa ina gaida oban yayana Malam Mano ina gaida wa'ana Muhammad Bakan Mota ina gaida Raga kanina wanda ke zama kasar Algeria ina gaida Abu wanda ke zama kasar Najeriya ina gaida Malam nasiru wanda ke zama kasar Cote ina gaida Rabu'u Malbaza wanda ke zama kasar Senegal ina gaida Umaru Isa wanda ke zama kasar Cote ina gaida Kanina Rabu'u wanda ke zama kasar Cote ina gaida babbar kaunata Maryama wanda ke jamhuriyar Nijar gida ina gaida ana na kaina Halilu eh, Lawai dan Hayi wanda ke kasar Mali ina gaida Sa'idu Abubakar wanda ke zama kasar Cote ina gaida Alhaji Abdullahi Hidana wanda ke zama kasar senegal ina gaida umaru lawai goji wanda ke zama kasar ghana ina gaida babban na kaina dauda agadas ali rajuku mazauni kasar burkina faso sadiku lawai goje mazauni kasar togo ina gaida baɗiyata ummu wadda ke jamfuri nijar gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio Mursu Musulunci na Iran sunana na fi Baban Nafisa dan wale zama zanen tare tarayya Abuja ni shedara. Eh, na farko dai zan gaishe da yan wada na arziki koyi yaya Danno Azare eh akwai Bukari Banzima akwai Addo Kibiya gun gaisuwa da fatar kira ga Hussein Star ga kulliya da magaran akwai Siraji Harun da aka sirri Toro akwai Muhammad Tambari Bari shugaba na fada mazajen daga akwai Mamman Shafi. shugaba na himma matasa can karan akwai Ahmad akwai Kabiru Sula Usman wanda yake a can bakin taransa akwai muji direba mai adaidaita a can garin eh, zandar akwai eh, yakubu mai aski ba da raka su mun shi matattai don gaisuwa da fata an zuwa mamman ya kuma da can liki can garin awashi akwai ibrahim haruna dan bangira shugaban matasa wanda yake can eh, garin bangira da sauran duka al'umma musulmi ina makuwa barka da wakar ranar juma'a na kuna fi wabar nafisar ganin birnin tare abuja nigeria salamu alaikum biyu tare a mai musulunci suna na shugaba iliya mai karfi da shayi garkin daura na kira ku tun daga nan garkin daura tare ne najeriya domin karshen mako zan gaida yan uwa da mana arziki kamar da kuke ba mu dama ina gaida isu madatte su madatte gane da alife tibuwa wanda yake mai isiya manaja mai kafa kabu wanda yake bakin tashar da magara ba zan manta da kalalla kuwa wanda yake difa akwai sadu sa'idi daura akwai abdulrashid mai shayi daura ba zan manta da ya danno azare da kabiru sule bakin taransa akwai kadori dan fulani ba zan manta da hada mai kwamfuta ba zan manta da imaman eh, maman shehu sai da gar ne wanda yake rafuwa waje da magaran akwai salamu sisa mai gyaran motuna nan bakin rafuwa waje da magaran ba zan manta da alhaji sale mahatu wanda yake saudiya ba zan manta da kanina musa mai shayi da wata nan rafuwa waje da magaran ba zan manta da abdullahi kadamaru ba akwai letoro akwai eh, miji mai adaidaita akwai alhaji mahatu ba zan manta da babaye lefe da magaran duka da 'yan kungiyar zaɓi sanka na Najeriya da Nijar da 'yan fada fada suna na shugaba Ilami Kanti da Shayi Garkin Daura. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To karra a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin alim talib da muke kawo muku mun yi maganar yakin hunain wanda ya zo bayan yakin fatayin makka duk da cewa ba a zubar da jini a yakin ba amma a yakin hunain manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita da mayaka kimani dubu goma sha biyu amma duk da haka sun firgita a lokacin da mushikai suka farmasu a yakin na hunain mutane tara kacal suka rage ba su gudu ba sun tabbata tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa suna kuma kare shi daga mushrikai amma daga baya kamar yadda wasu ayoyin alkur'ani mai girma suka bayyana Allah ya saukar da sakinarsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma muminai wanda suke tare da shi ba su gudu ba mun kuma bayyana cewa mafi yawan wa'anda ba su gudun ba daga cikin bani hashim ne daga cikinsu dai akwai ali ɗabi talib salam wanda muke karanta sirarsa inda yake ta sarar mushrikai a gaban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan amin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam abbas dan abdulmuttalib da kuma ɗansa fadlu dan abbas sai kuma 'ya'yan aminsa haritha dan abdulmuttalib su uku bayan haka ne manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci aminsa abbas dan abdulmuttalib wanda yake da babban sauti kan ya kira su su dawo sai abbas ya ɗaga murya yana cewa ya ma'abuta bai'ar itaciya ya ma'abuta suratul bakara zuwa ina za ku gudu ku tuna da alkawalin da kuka ɗauka wa manzon allah sallallahu alaihi wa a lokacin ana cikin duhun dare ne doka mai shukai sun fito wa manzon allah sallallahu alaihi wa da daga sako sako da ke jikin duwatsu a yankin amma a lokacin da amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ya kashe wanda yake dauke da tutan namu shirkai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya tashi akan sa ya tsaya yana kiran musulmi su dawo daga nan suka fara juyawa suna dawowa sai kuma amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ya kashe mutane 40 daga cikin su sannan sauran musulmi suka fara yakan su nan da nan suka tarwatsa su sai kuma suka fara juya baya suna ta gudu daga nan musulmi suka fara su suna kamawa a nan sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika sako kan cewa kada a kashe duk wanda aka kama amma sai labari ya zo masa kan cewa mutanen ansar sun kashe wani daga cikin wa'anda suka kama manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bakin ciki da jin haka ya kuma kira mutanen ansar ya tambaye su shin labari bai zo maku kan cewa kada ku kashe fursunan yaƙi ba sai suka ce ai mun kashe shi ne tare da umarnin umar dan khattab wanda ya ce shi dan leken asiri ne akan musulmi manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiru bayan yakin dai manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ganima mai yawa da aka samu a yakin ga ƙurashawa bai bawa mutane ansar ba sai dan kaɗan ya yi hakan ne kuma don karkatar da zukatan ƙurashawa zuwa ga addinin musulunci tunda su sabbin musulunta ne daga cikin wa'anda ya ba wa ganima mai yawa dai akwai abu sufyan dan haram sannan ikrama ɗan abu jahal da sauransu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ya raba dukkanin ganima ya ba wa ƙurashawa ko kuma ya ba wa ansar yan kaɗan daga nan ne sai wasu daga cikin ansarawa suka yi fushi sai labari ya je kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ansaro sun yi fushi da yadda aka raba ganima daga nan sai manzon Allah ya bada umarni a tara su a lokacin da suka taro sai ya je ya zauna a tsakanin su da shi da Ali da Abi Talib alaihi salam sai ya yi musu magana yana cewa zan tambaye ku dangane da wasu al'amura ku ansa mani sai suka ce faɗi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce shin ba ku kasance batattu ba Allah ya shiryatar da ku da ni sai suka ce masa haka ne ya manzon Allah Allah da manzonsa ne suke da gori a kanmu sai ya ce shin ba ku kasance a bakin wuta ba sai Allah ta'ala ya kubutar da ku da ni sai suka ce haka ne Allah da manzonsa ne suke da gori a kanmu sai ya ce shin ba ku kasance kaɗan ba sai Allah ya yawaita ku da ni sai suka ce haka ne allah da manzonsa ne suke da gori a kanmu sai ya ce shin ba ku kasance makiya ba sai allah ya haɗa zukatanku da ni sai suka ce haka ne allah da manzansa ne suke da gori a kanmu sannan manzan allah sallallahu alaihi wa ya yi shiru na ɗan wani lokaci sannan ya ce ba za ku bani ansa da abin da ke wajen ku ba sai suka ce da me kuma za mu baka ansa ya manzan allah iyayenmu fansarka ai mun bayyana cewa kana da falala da iko a kanmu har zuwa inda yake cewa to da kun so da kun ce ka zo mana a matsayin korirre sai muka karɓe ka ka zo mana kana mai tsoro sai muka amintar da kai ka zo mana a matsayin wanda aka karyata shi sai muka gaskata ka sai kawai suka fashe da kuka sai manya manyansu suka tashi suna ta sambantar hannaye da kuma kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce mun yadda mun yadda da manzansa dukiyoyinmu suna gaban ka kai abin da ka ga dama da su idan ka ga dama ka rabawa mutane wanda ya faɗi abin da ya faɗa daga cikinmu ya yi haka ne ba tare da wani kulli a cikin zuciyarsa ba sai dai suna zaton ka yi fushi da su ne da kuma kaskanta su sun tuba daga zunubansu ka nema masu gafara ya manzan Allah sallallahu alaihi wa a nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya ubangiji ka gafarta wa ansar da 'ya'yan ansar da jikokin ansar ya ku mutanen ansar shin ba ku so mutane su koma da tumaki da dabbobi sannan ku koma tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin rabonku sai suka ce na'am mun yarda sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ansaru ne mutane na ma'abuta sirri na da kuma wa'anda nake dogaro da su da ansaru za su shiga wadi sannan sauran mutane su shiga wani wadin da na shiga wadin da ansaru suka shiga ya ubangiji ka gafarta ba ansaru to masu sauraro saboda gurin lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to marala shirin kisoshin rayuwa kenan yanzu kuma ga shirin amsoshin aƙida amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci har yanzu wannan shiri muna nan a kan al'amura ko kuma wata tambaya da aka yi dangane da matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan masu haro na bibiye da mu a cikin wancan shiri da ya gabata mun yi kokari mun bijiro da ma'anar sahabi kamar yadda wasu daga cikin malaman ahlus sunna suka bijiro da shi da kuma nuna cewa lallai su kansu 'yan shi'a abin da ake nufi da sahabi kamar yadda ya zo shi ibn hajar al-asqalani ya bayyana haka ma ya zo a cikin littafin sayil bukhari da sauran malaman ahli suna da suka bayani to su ma 'yan shi'a haka suka ɗauki al'amuran na sahabi ba ma sa ɗaukan waɗannan waɗanda suke munafukai ne a madina duk da cewa akwai malamai da suka ɗauke su a matsayin sahabbai to 'yan shi'a ba wai waɗannan ne suke magana a kansu cewa su ne sahabban annabi ba to idan an fahimci hakikanin ma'anar sahabi kamar yadda muke bayani a cikin shirinmu na baya to za mu zo mu gani abinda umuman malamai na ahalar suna suka tafi a kai da cewa sahabban annabi gaba ɗayansu adalai ne hatta ma ba wai kurin cewa adalcinsu ba su gaba ɗayan malaman ahalus suna suna tafiya nema mafi yawansu zan iya cewa akan kamar kai ka ce wato wani abu ɗaukan sahabbai da imani da su ga ɗan adam musulmi ya zama kamar wani ɓangare wani juzi'i ne na imanin ɗan adam musulmi kenan wato kenan idan ka zo kai wani bayani ko kai wani suka dangane da wani daga cikin wannan sahabban annabi kai ka ce kamar ka fita daga addinin Allah ne ko kuma ka bar wani rukuni ban mafi girma na imani da musulunci ya zo da shi to amma wannan al'amari wani al'amari ne wanda idan mutum mai bincike wanda yake kotsa cikin bincike a cikin al'amura na addinin musulunci yana da yaƙini yaƙini na cewa lalle al'amarin sahabbai baya daga cikin al'amura waɗanda suka ɗoru akan aƙida ta addinin musulunci imani da su ko rashin imani da sahabban annabi baya daga cikin al'amura wanda za ka iya cewa daga cikin daruriyat na addinin Allah misali idan muka dubi addinin musulunci muna da al'amura kamar tauhidi da alma'ad wato makoma kamar imani da ranar kiyama wannan buwa da imani da annabta da dai sauran waɗansu abubuwa duk da cewa akwai ikhtilafi a cikin uh, rukuni na imani nan tsakanin ahli suna da shi'a misali idan ka ɗauki waɗannan ko da dai akwai bambanci babu wani ko ahalin sunna ɗin ko kuma shi'a ɗin da suka gina wani abu na cewa sai ka yi imani da sahabi kafin ka zama kai din nan imanin ka ya inganta babu wani wuri da aka yi wannan magana misali ahalin sunna a wajensu suke cewa ai arkanul islam hamsatun rukunai na addinin musulunci guda biyar ne a wajen ahalin sunna ya suka kawo shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne wasala da sallah wa zaka da zaka wa hajji baitullahi haram da kuma hajji na ɗakin ubangiji subhanahu ta'ala mai tsarki liman istata ilaihi sabila ga wanda ya samu iko wal iman bil qada'i wal qadar sai imani da qada da qadar al ne to waɗannan abubuwa wannan shi ne a cikin al'amura na rukunan musulunci wajen ahalis sunna to ina wani guri nan a cikin wannan rukunan musulunci inda aka yi zancen sahabi ko sahabban annabi suna daga cikin wannan rukunan na addinin musulunci ne ta yadda in mutum ya magana a kansu za a ce ya bar addinin Allah ko ya bar musulunci baki daya to ta ina aka samu wannan wannan bid'a din daga ina ta fito cewa lallai dolen dole sai ka yi imani da sahabban annabi sannan addinin musuluncin ka zai inganta malaman da suka kawo wannan bayanin ko suka kawo wannan a ina suka ɗauko shi ga su kan sun ce rukunin musulunci guda biyar ne gashi an mun karanto su amma a ciki ba mu ga an yi zancen sahabi ba to haka ma idan muka koma wajen su kuma shi'a to su ma mazhaban shi'a su kuma abin da suke kawowa usuluddin ne su ma a usuluddin din nan sai suka ce su ma hamsatun sai suka ce a tauhidi sai kuma al'adil adalci na Allah ta'ala wa nubuwa da annabta wal ma'ad da makoma wato kinar imani da ranar kiyama sai kuma suka kawo al'imama da imamanci to suka ce waɗannan duk da cewa adal ɗin nan da imama suna daga cikin rukunai ne na usulul mazhab wato a wajen shi a kenan ba sa kafirta ma mutumin da bai yi imani da adil ba da kuma imama shi'a ba sa cewa mutumin nan ya bar addinin musulunci saboda wani abu ne na usulul mazhab saboda haka kenan babu wani guri suma da suka ambaci sahabbai ko sahabi a matsayin aƙida ko kuma wani juzi'i na aƙidar addinin musulunci saboda haka kenan idan mutum ya zama akan haka to ashe kenan duk wani abu da mutum zai yi a daina nunawa cewa in har ya yi magana a kan sahabi kamar ya ba addinin musulunci ne domin allah subhanahu ta'ala ma ba haka ya sanya al'amuransa ba ko da alkur'ani ka koma za ka ga cewa ubangiji subhanahu ta'ala a yayin da yake bayanin wani abu wanda yake ya assasa addininsa a kai wani abu na imani ta'asisin imani Allah subhanahu ta'ala ya bijiro da abubuwan da Ubangiji subhanahu ta'ala yake son mutane su yi imani da shi Ubangiji subhanahu ta'ala cewa yake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya jiro لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير wannan aya da ta zo a cikin suratul baqara aya ta 285 ubangiji subhanahu ta'ala a nan abubuwa nawa yayi mana bayanin su na imani a matsayin shine abin da yake so daga gare mu mu imani da shi ya nuna mana cewa annabin nan ya yi imani wannan annabi da ya aiko ya yi imani billahi da Allah subhanahu wa ta'ala sannan mumine ma sun yi imani wannan annabi a yayin da ya imani da abin da Allah subhanahu ta'ala) ya saukar masa wanda shine alkur'ani sai kuma Allah subhanahu ta'ala) ya nuna mana muminai ma haka suke gaba ɗaya sun yi imani billahi wa mala'ikati imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa to waɗannan abubuwa ɗin idan su ne ainihin rukuni na imani da Allah ta'ala a cikin wannan sura suratul a alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya kawo imani da Allah da littattafai da manzanni da mala'iku ina gurin da ake zancen sahabbai cewa sai mutum ya imani da sahabbai sannan zai imaninsa zai inganta ayan qur'ani ce gashi suratul baqara to amma a wannan lokaci saboda karancin lokaci ana nuna wani lokaci yayi za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu insha Allah shirin mu na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الله الحبيب محمد To yanzu za mu kai ga shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. musamman ma dai a wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan ziyarar da shugaban ƙasar iran ya kai zuwa syria da yadda wasu marubuta suke kallanta ta fuskar muhimmancinta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wata kasida da fitaccen manazarcin siyasan nan ɗan ƙasar masar dr hassan nafi'u ya yi dangane da ziyarar da shugaban ƙasar ta iran ya kai zuwa syria kwanaki kaɗan da suka gabata ya bayyana mahimmancinta ta fuskoki da dama dr hassan nafi'u ya fara da bayyana cewa wannan ziyarar ta zama mai muhimmanci ne saboda ita ce irinta ta farko da shugaban ƙasar ta iran ya kai zuwa syria tun bayan da rikici ya barke a wannan ƙasa shekaru kusan goma sha biyu da suka gabata hakanan ya bayyana cewa ziyarar ta shugaban ƙasar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun sauye-sauye a cikin wannan yanki da kuma duniya baki daya ziyarar tana tabbatar da cewa dai rikicin na kasar syria yana gab da zuwa karshe baki ɗayansa kuma ya ƙare kuma saboda shugaban kasar ta syria shine wanda ya nasara akan waɗanda suka yaƙe shi domin kifar da gwamnatinsa sannan kuma iran tana cikin ƙasashen da suke gaba-gaba wajen ba wa syria kariya don haka ziyarar ta shugaba ibrahim ra'isi tana kan bagiranta kuma ta cancanci kware-kware biki da aka yi wa shi kanshi shugaban a lokacin da isa birnin damascus har ila yau ziyarar ta zama wani share fage ne a kan gina da bunƙasa alaƙa mai ƙarfi da ta haɗa ƙasashen biyu a fagen wannan yanki na yammacin asiya wannan ziyarar ta da muhimmanci ne saboda an yi ta ne makonni kaɗan bayan yarjejeniyar da aka yi a tsakanin iran da saudiya domin sake buɗe alaƙar diflomasiya musamman kasantuwar china ita ce ƙasar da ta shiga tsakani da shi ma wata manuniya ce a kan buɗe wani sabon shafi a siyasar wannan yankin. dalili shine wannan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da saudiya za ta iya kawo ƙarshen batun da aka daɗe ana yi na ƙawancen soja da aka baiwa sunan nato na larabawa wanda zai hada kai da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin kuma wasu ƙasashen larabawa domin fada da iran kuma daga cikin saƙonnin da wannan ziyarar take ɗauke da ita ga haramtacciyar ƙasar isra'ila shine cewa ta ci ƙasa kuma ba ta yi nasara ba a kan shirinta na isa cikin ruwan tekun fasha domin tsayin dakar iran da syria da kuma ci gaba da wanzuwar kasashen biyu da hulɗarsu duk da ƙalubale mai girma da suka fuskanta na yaƙi shi kanshi ya isa ya mayar da haramtacciyar kasar isra'ila saniya ware da kuma mai mata da ƙwaryar biki ta yadda ita ce wato iran ɗin ta isa ta kuma mediterranean da yankunan da suke zagaye da palestino da take ƙarƙashin mamaya maimakon ita haramtaccen ƙasar isra'ila da take son isowa tekun fasha kuma zai yi kyau mu yi tunatarwa da cewa dukkanin ƙoƙarin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi na rusa kawancin gwagwarmaya ya ci ƙasa kuma kawancin iran da siriya shine ginshiki mai girma wanda ya sauya daidaito na ƙarfi da ake da shi a cikin wannan yankin kuma aka waye gari wannan kawancen na gwagwarmaya shine yake ƙara ƙarfin domin takawa haramtaccen ƙasar isra'ila burki amma fagen ƙasa da ƙasa wannan ziyarar dai ta da muhimmanci ne saboda ta zo ne a daidai lokacin da sauye-sauye masu girma suke faruwa a duniya yakin ƙasar ukraine yana a matsayin ginshikin wannan sauyin da zai sake fasalta yadda ake tafiyar da su duniyar nan a siyasance kuma saboda ƙawancen iran da syria suna da maslaha ta ganin an samu sauyi a tsarin siyasar duniya wanda amurka ce take sarrafa shi a tsawon kusan shekaru talatin don haka ziyarar ta shugaban ƙasar iran za ta taimaka wajen samar da aiki tare a tsakanin dukkanin ƙasashe da suke da sha'awar ganin an samu sauyi a siyasar duniya tsarin da zai zama ɓangarori da mabambantan ra'ayoyi za su tafiyar da shi ba wai shifta amurka ita kaɗai ba ko kuma mahangar nahiyar turai bisa jagorancin amurka wasu kafafen watsa labaru a wannan yanki na yammacin asiya bisa rakiya ta manufofin turai suna ƙoƙarin bayyana alaƙar da take tsakanin iran da syria a matsayin wacce ta ginu kan ɓangaranci suna kuma yi wa alaƙar iran da ƙasar yaman da labanan da wannan irin kallo na ɓangaranci ko kuma alaƙar da take tsakanin hezbollah kenan da ita iran ɗin dr hassan nafi'u yana kora wannan irin fassara da mahangar wato da masu wannan mahanga yana mai cewa masu wannan mahangar ba su kallon al'amura kamar yadda suke tare da cewa babu yadda za a kore alaƙa mai fuska ta kamanceceniya ta fuskar mazhaba illa iyaka abin da ake gani a ƙasa shine da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zama dalilin ƙarfafuwar alaƙa tsakanin waɗannan ɓangarori dukkaninsu sun yi tarayya kan faɗa da mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙidar faɗa da mulkin mallaka wanda amurka take goyon baya a nan yana da kyau a yi ishara da cewa tun farkon cin nasarar juyin musulunci a iran manufar da aka gina juyin a kansa shine kalubalanta haramtacciyar kasar isra'ila da kuma manufofin ta munana na mulkin mallaka da mamaya da kasashen turai da amurka suke goya mata baya wannan siyasa ce ta kusantar da iran da siriya da dukkanin bangarori masu gwagwarmaya a wannan yanki kuma ita ce dai wacce ta sa wannan kawancin na gwagwarmaya yake karfafa al'ummar falasɗinu da ba su dukkanin taimakon da suke yi suke bukatuwa da shi domin 'yanto da ƙasarsu don haka babu batu na ɓangaranci ko na mazhaba a nan a lokacin da juyin musulunci ya kai ga cin nasara iran masar ta fice daga cikin fagen ƙalubalanta haramtacciyar kasar isra'ila musamman bayan ziyarar da sadat ya kai zuwa birnin kudus a shekara ta 1979 da kuma rattaba hannu da ya yi a kan yarjejeniyar camp david a shekara ta 1978 a ƙarƙashin kulawar amurka kuma saboda tun a farkon cin nasarar juyi a iran aka rufe ofishin jakadancin haramtaccen kasar isra'ila sannan aka mai da shi na falasɗinawa shugaban ƙasar syria hafiz al-assad ya ɗauki hakan a matsayin buɗe wani sabon shafi a bagen faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka ya miƙo wa iran hannun ƙulla alaƙa da kuma mai gurubinta da masar bayan alƙahira ɗin ta fifita ficewa daga wannan ƙawance na gwagwarmaya da faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da gaske ne cewa a wancan lokacin kasashen da suka ƙi amincewa da matsayar ta masar na larabawa sun kulla wani ƙawance a ƙarƙashin iraki da kuma syria sai dai kuma kasashen turai da amurka sun ingiza iraki ta mayar da hankalinta a kan fada da iran da sunan cewa iran tana tallata juyin juyi halinta a cikin ƙasashen larabawa domin kifar da gwamnatoci. shekaru takwas wancan yakin ya dauka ana yinsa wanda mafi yawancin kasashen larabawan yankin tekun fasha suka goyi baya sai dai siriya ba ta biya wannan tunanin ba ta karfafa alakata da wajen kalubalanta haramtacciyar kasar isra'ila da mamaita wannan ruhin na gwagwarmaya da fada da mamaya da sabon salon mulkin mallaka su ne abin da ya hada iran da waɗanda suke fuskantar matsala iri ɗaya daga labanan zuwa yemen to ma sauraro za mu da aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre da fata aji daɗin abubuwan da aka saurara mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To masu sauraron mu da haka ne ma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokacin ke cewa salam mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.